بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكان قديا تتبتد الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara haɗonmu a wannan lokaci mai tara albarka a wannan masallaci na umar taro a nan unguwar sarki daidai kotun bola wacce shek malam haruna dome kira da sunan kotun sunna muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka ya mana jagora ya mana muwafaƙa ya mana gamdakata ya mana jagora a wannan darasi da sauran dukkanin darussa da ake gabatarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan haduwa tamu a yau bakwai ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 25 ga watan ɗaya a shekara ta 2018 miladiya Allah ta'ala ya sanya haduwa ce mai cike da albarka kuma waɗanda suka kasance tsaye akan wannan darussa ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi sanya aljanna ta zama makoma a gare shi dan uwa da muka rasa malam awwal Allah ta'ala ya kan shi da gafara ya rahmishe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi kuma idan ta mu taso Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau mu cika da imani karatu shine mafi kyawun abin da mutum ya kamata ya tafiyar da lokacinsa a kan shi karatu shine mafi kyawun wannan al'amari kuma mutane ta ɓangaren karatu sun kasu kashi akwai wanda yake karatu domin ya zama mala akwai kuma wanda yake karatu domin ya cire makanshi jahilci ya zama na zai yi ibada ne ala basira waɗannan mutane guda biyu da wanda yake karatu domin ya zama mala da wanda yake karatu domin ya san yadda zai bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi shi a karan kansa akwai abubuwa da ake bukata daga kowannen su babban abin da ake bukata shine yin wannan karatu domin Allah subhanahu wata'ala domin karatu ibada ce kamar yadda ka san tsarki da sallah da hajji da azumi dukkaninsu ibada ce to hakan nan neman karatu shi ma ibada neman karatu ibada ne saboda ake bukatar tsantsanta shi domin Allah subhanahu wata'ala ya zama na mutum ya yi shi domin Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya zama na ya yi karatu domin wata niyya wacce ba wannan ba wannan zai zime mishi asara duniya da lahira wannan shine abu na farko da nake ta hankalinmu a kansa ya zama na mutum ya zama ya yi bauta ma Allah subhanahu wata'ala ala basira ya nemi dukkanin abin da yake nema na karatu domin Allah subhanahu wata'ala domin ya bauta ma Allah madaukakin sarki ala basira babu wata ni'ima babu wata ni'ima bayan musulunci akan ni'ima ta karatu ni'ima ta ilimi shi sa nasiru sa'adi rahimahullahu azza wa jalla yake cewa wa alam hudita anna afdal al minan ilmin yuzil shakk an wa daran wa yakshifu al haqq qulubi wa yusil al abda ila al maqlubi فحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق ناصر السعدي الله تعالى يجب أن شر غفر يرحم شيء إيكي تشوى يتشي إعلم كسني أن أفضل المنن للي ما في جرما نئموني المنن جمعي تيتا المن إذا كتشي المن نئما كينا shine fara Allah ta'ala da ce laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min wannan ita ce almanu hakika Allah madaukakin sarki yayi ni'ima ta musamman ga mu'minai ya Allah ta'ala ya kira wannan ni'ima ta aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan almanu ni'ima ce ta musamman da Allah ta'ala yake wa bayansa saboda haka sai nasiru sa'adi ya ce ilam ka sani anna afdalal mina lalle mafificin ni'imomi ni'imar da tafi kowace ni'ima ita ce ilmun wannan ni'ima ita ce ilimi yuzulu shakka anka wa taran ilimi da zai gusan maka da shakku ilimi wanda zai gusan maka da shakku dangane da ubangiji subhanahu wata'ala ko kwanto akan akwai Allah ko babu shi a billah kokonto akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi da zai kusan maka da wannan shine afdalul Shi shine mafi girman ni'ima ilmun yuzilu shakka anka ilimi da zai kusan maka da shakku wa daran ya kusan maka da kazanta wannan ilimin shine ilimin da shine falala ita ce ni'ima da tafi kowace ni'ima kenan ku lura da kyau a ilimin sai aka ce wanda zai gusa maka da tun tunda akwai abubuwa da dama da ake ambata su da sunan ilimi a ce abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne abu kaza ilimi ne wani ilimin kuma shakku yake samu yake sawa mutum dangane ga Allah madaukakin sarki a umbillah abu wani bai zama ilimi ba ke wani waswasi yake sawa mutum dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai zama ilimi ba ke bisa ya ce i'lam hudita anna afdalul minna ilm ka sani hudita Allah shirin da ke na afudalar minan lalle mafi girman ni'imomi shine zuli shanka an ka ilmi da zai kusan maka da shakku wa daren ilmi da zai kusan maka da dukkan wata kafanta kafantar zuciya kafantar hasada ta shirka ta bid'a ta kyashi duk ilimi da zai kusan maka da wannan to shine mafi girman ni'ima kenan abin da ake nema daga wannan ilimin shine abubuwa kamar haka ilimin ya gusan maka daga shakku dangane da ubangiji su wani wata shakku dangane daga hukuncin hukuncin Allah madaukakin sarki wadaran ilimin ya gusan maka da kazanta ta zuci wa yakshifu alhaqa ilimin da zai yaya gaskiya lidul qulubi ga mutanen da suke da nagartattun zuciya mutane da suke da nagartacce zuciya tabbataccen zuciya tsaftataccen zuciya ilimi da zai yaya musu su ga abin da yake gaskiya mirara su gaskiya a zahiri wannan ilimin shine ilimin da ake bukata shine wa yakshiful haqqa li qulubi ilimi da zai yaye gaskiya ga mutane da suke da hankali domin su ga gaskiyar mirara su ga gaskiyar dalla dalla wa yusilul abda ila al ilimi da zai kai bawa zuwa ga abin da bawan yake so wannan shine ilimin da ake so wannan shine ilimin da ake so saboda haka sai ce fahar ka yi gaggawa ka kwaɗaitu ala fahamika lil qawa'id akan ka san ka'idoji kowanne ilimi yana da ka'idojinsa in ka je nahawu akwai ka'idojin nahawu in ka je balagha akwai ka'idojin balagha in ka je ilmul aqida akwai ka'idojin hadisi akwai ka'idoji to a kowanne ilimi ka samu ka'idoji domin ƙa'ida za ta taimaka maka akan ka gina abubuwa masu tarin yawa kai sai ce faris ala fahalika lil qawaid ka kwadaitu ka himmatu akan ka haddace ka'idoji ka haddace ta kuma ka fahimta shine faris ala fahalika lil qawaid jami'atil masail shawarib ka'ida ɗaya da za ta tara maka matsaloli da suke daban-daban a wurare daban-daban sai ce fasarta fil ilmi khairar mustafa sai ya mana ka kai matsayi a ilimi fiyayyen matsayi da ake bukata ba tafi taktafi subulal ka da wufiqa kuma ka bi hanyar waɗanda aka datar da su aka yi musu ta. waɗannan bayanai da Nasiru Sa'adi rahimahullahu azza wa jalla ya zayyana suna ɗauke da abubuwa kamar haka abu na farko kaɗaitar da ilimi abu na farko kwaɗaitar da a tsaya a nemi ilimi ɗaya kenan abu na biyu bayanin ilimin da mutum zai nema domin in ka ce a fita a nemi ilimi a je a nemi ilimi dole akwai buƙatar kai wa mutane bayanin ilimin da yake shi suka fi buƙata shi suke so sai ya yi ba da siffar wannan ilimin ya ce ilimin ya kasance zai gushe zai cire wa mutum shakku gane da ubangiji ilimin ya kasance zai yayi wa mutum ƙazantar zuci ilimin ya kasance zai yayi wa mai neman gaskiya gaskiya gaskiya ta fito fili wannan shine ilimin da ake bukata wannan shine ilimin da ake bukata to a kowanne bangare na ilimi kowanne bangare na ilimi idan ka ɗauki wannan bangaren za ka ƙarar da shekarunka gaba ɗaya ba ka kai asalin tushen ilimin ba ma'ana ba ka kai ƙure shi ba gaba ɗaya ba ka kewaye wannan ilimin ba gaba ɗaya kowane ilimi ka ɗauka kun ka ɗauki ilimin alƙur'ani mai girma za ka ɗauki shekarunka gaba ɗaya na rai a ƙaddara ƙarar shi za ka shekara 120 sai ka tafi da shekara 120 ɗinka abin da ka sani shi ne kaɗan a kan abin da ka da shi ka ɗauki ilimin hadisi ka ɗauki ilimin fikihu ilimin aƙida ilimin lugha hakan abin da to tun da haka ba zai yiwu ba sai ka ɗauki ƙa'idoji waɗanda in ka riƙe wannan ƙa'idojin ka riƙe wannan formulas ɗin sai su taimaka maka cikin kankanin lokaci ka na ilimin gaba ɗaya. isa ya ce faharis ala faharis ala kawai ka kwaɗaitu sosai akan ga gane ƙa'idoji wurin karatu ka gane ƙa'idoji wurin karatu wannan su ne jan hankali da nasiru sa'adi rahimahullahu azza wa jalla ya mana akan abin da ya shafi neman karatu na farko mu nemi ilimi na biyu ya mana bayanin ilin ilimin da za mu nema na kuma matakin da za a bi wurin neman ilimin ilimi wannan faɗi babu wata fargaba don ba mai ce maka ƙarya take a tarihi babu wanda zai ce maka kaga Allah akbar kaga amfanin jahilci babu shi a tarihi a shekarunsa ka taɓa jin an ce ga ranar jahilci sai da ce Allah ka kaga ranar ilimi kullum da kyau kaga ranar ilimi to wannan kadai ta shi ilimi falala ko da ba a ƙara da komai ba wannan ya isa ilimi ya zama yana da falala da za a ce ga ranarsa ka taɓa jin an ce ga ranar jahilci ba ɗaya kenan na biyu wanda bai da ilimi wanda bai da ilimi in aka ce mashi malam mai ilimi kenan yana jin daɗi aka yake to amma wanda yake jahili aka ce mai jahili fada ake shi jahili kowa neman tsari yake shi malami yana neman tsari daga jahilci أن موسى عليه الصلاة والسلام شئ يعوذ أبن وقال موسى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إنا نتقرن إنا نيما نتقرن الله يتقرن مكسا تشكين جاهلين النبي الله يعني نتقرن ده جاهلين يكسا تشكين جاهلين النبي الله annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala ya ce da shi wa qul rabbi zidni ilma wa qul kuma ka ce rabbi ya Allah ubangiji zidni ilma ka kara min ilimi in banda ilimi a tarihi ka gaba daya in aka ce maka ka lissafo abubuwan da Annabi sallallahu ya nemi a kara mashi ka lissafo abubuwa guda uku yanzu ba an samu guda ɗaya ba shine ne ilimi an ci Allah ta'ala ya ce da shi ka ce ya Allah ka ƙara na ilimi to a ce ka ƙaro guda biyu waɗanda abubuwa ne Allah ta'ala ya ce da annabi shi ya nemi ƙari da ba ilimi ba ka ƙaro biyu an haɗa ka da aiki wanda zai nuna maka ashe sauran ba su kai na a nemi ƙarinsa ba sauran ba su kai a nemi ƙarinsa ba abinda aka samu Allah ya sanya albarka amma neman ƙari a kai ka duba annabawan Allah sun nemi tsare daga jahilci annabi Nuhu ya nemi tsarin Allah tsare daga jahilci annabi Musa ya nemi tsarin Allah ta'ala tsare daga jahilci haka annabawa kuma annabawa sun nemi ƙari Allah ta'ala ya ƙara musu ilimi ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa yi shahida Allah annahu la ilaha illa Allah ya shaida cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku sun shaida Allah ya shaida mala'iku sun shaida nawa kenan biyu wa ulul ilmi da ma'abuta ilmi qa'iman bil qist Allah ya shaida mala'iku sun shaida ma'abuta ilmi sun shaida Allah ta'ala bai kawo na hudu ba wanda zai nuna maka daraja da matsayi na ilimi daraja da matsayi na ilimi daraja da matsayi na ilmi sun tabbata a nasoshi na shari'a Qur'ani hadisi maganganun malamai duk sun tabbatar da wannan a halittar da Allah ta'ala yi wa mutum ta ɗan adam tana da taccen hankali ya tabbatar mishi da matsayin ilimi tunda yadda muka ambata ɗazu baka taɓa zan an ce ga ranar jahilci ba sai da ce ga ranar ilimi to ku kaga wannan ya isa ilimi ne to muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana jagora ya mana kare ya mana muwafaka Allah ta'ala ya amfana da mu da ire-iren waɗannan majalis na ilimi da ake gabatarwa wannan masallaci da ke nan tsakiyar birnin mina yana daga cikin waɗanda suke samun waɗannan majalis na ilimi ubangiji su wani wata ala saka da alkhairi ga dukkan waɗanda suka tsayu akan gudanar da waɗannan karatu suka baki daya waɗanda suka gabatar da waɗanda suke gabatarwa da waɗanda suka tsara da waɗanda suke tsarawa gaba da Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya sa mu tarayya a cikin ladan shi kuma ɗan uwa da ya riga mu gidan gaskiya ma da lawan Allah ta'ala ya ji da gafara ya ramshe shi littafin da zamu karanta shine littafin kitabul arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam kitabul arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam sunan shi kitabul arba'in littafi ne da ke kunshe da hadisai arba'in da hadisai arba'in su waɗannan hadisai arba'in fi mabanin islam suna bayani ne akan abin da ya gina musulunci wa qawaid al ahkam kuma suna bada bayani kan abin da ya shafi ka'idoji na hukunce hukunci ka'idoji na hukunce hukunci kenan littafin yana da abubuwa guda nawa biyu ko uku abu na farko kitabul arba'in shi littafin yana kunshe da hadisi arba'in shine abu na farko abu na biyu shine fassara waɗannan hadisi arba'in kuna shi da ko fassara waɗannan hadisai arba'in fassara ta farko fi mabani islam hadisai arba'in din nan sun kunshi abubuwan da suka gina musulunci abu na biyu wa qawaidul ahkam sun kunshi ka'idoji na hukunce hukunce sun bai sun kunshi ka'idoji na hukunce hukunce ku lura da kyau dama mala ce mana in za mu karatu mu kwadaitu turin sanin ka'idoji yake fa ala fa'alika للقواعد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي عدو الشقى saboda haka wannan littafi da za mu karanta littafi ne da ke da hadisai arba'in ɗaya ke su waɗannan hadisai arba'in ɗin suna bayani ne akan abin da ya shafi gini na musulunci ɗaya kenan kuma suna bayani ne akan ƙa'idoji da yadda za ka san hukunce-hukunce misali so misali akan abin da ya shafi ƙa'idoji na musulunci muna da hadisi na uku hadisi na uku a ciki hadisin abu abdurrahman abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khams kun ra buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan abubuwa biyar kun ga shine fi mabani islam wa qawaid al ahkam da kuma sanin ƙa'idoji na hukunce-hukunce za mu sami ire-iren waɗannan hadisai da na sanar yake cewa lau yi ƙwan nasu bi da'awahun ladda'a rijalun amwala ƙaumi inda a ce da zarar mutane sun yi da'awar abu nasu ne sai a ɗauka a basu inda da zarar mutum ya ce wannan waya ta wace sai a ce to ɗauki ka ganta inda za a haka ladda'a amuwa amwala ƙaumi da mutane sun dinga da'awar kayan mutane kowa sai ya dauki kaza ya ce nashi ne kowa sai ya dauki kaza ya ce nashi ne sai dai albayyinatu alal mudda'i albayyinatu alal mudda'i kawo hujja tana kan wanda ya da'awa ne wal yaminu ala man ansara rantsuwa kuma wanda ya musu kaga wannan wannan hadisi qaida ce a wannan babi alƙalanci ɗungurungun ya maka bayani kan abin da ya shafi alƙalanci yadda za ka karbi da'awa da yadda za ka hukunci tsakanin mai kai da ka ce wannan taka ce me albayyana kullum da ce ko shi kuma da ya yake ba haka ba garon su dambe matakai da ake saboda ka wannan littafi ya shahara da al'arba'in arbain an-nawawi ya fi shahara da arba'un an-nawawi ko kuma nawawi nawawi hadith ana kira shi da nawawi hadith da 40 hadith shine da arba'in an-nawawi wanda ya wallafa shi shine al-imam al-hafiz Muhyiddin, abi zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad dimashqi an sa anan muna da abubuwa guda abu na farko sunan littafin a matsayinka na ɗalibin ilimi ana buƙatar ka san sunan littafi a yadda mai littafin ya samu ya mushi kafin ka zo ka san sunan littafin a sunan shi na rana kullum da kyau ko a gaga akwai sunan yanka akwai sunan rana sunan yanka na arba'una hadith shine kitabul arba'in fi mabarin islam wa qawaid al ahkam wannan shine sunan yanka da wanda wanda ya wallafa littafin haka ya sanya mishi mun ji wannan da kyau ko amma sunan da ya shahara da shi shine arba'una hadith kullum shine arba'una hadith ko al arba'ina an-nawawiyya ko al-arba'in an-nawawiyya ko arba'un an-nawawiyya duk dai sunayen da suke bayani akan kitabul arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam waye ya wallafa shi shine al-imam al-hafiz muhiddin abi zakariya yahya bin sharaf an-nawawi ad-dimashqi an-nawawi ad-dimashqi to kun ga wurin fitar da sunan littafin a sunan rana sai aka hada da sunan mai littafin da sunan littafin sunan littafin kitabul arba'in sai aka dako al arba'in sunan mawallafin littafin daga cikin sunan shi akwai annawawi sai aka ce al arba'una annawawiya al arba'un annawawiya to ka san da ce sunan rana ne dama kowa da yake furta shi amma dai a matsayin ka na ɗalibin ilimi da ka zo majalisin ilimi ka ji sunan littafin sunan littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al ahkam ɗaya kenan mawallafin littafin shine al-imam al-hafiz muhiddin abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi ad-dimashq zamu kokari mu ga a takeice mun yi bayanin waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko sunan littafi abu na biyu abu na farko littafi abu na biyu sunan littafi abu na biyu mawallafin littafi abu na biyu mawallafin littafi abu na farko littafi shi littafin sunan shi kitabul arba'in kamar yadda muka ambata fi mabanil islam wa qawaidul ahkam shine sunan littafi me ma'ana kitabul arba'in me ma'ana kitab in an ce kitab shine littafi ana kiran littafi da littafi ne idan akwai rubutu cikin sa in babu rubutu cikin sa zama kitab ba ya zama daftar abin da za a yi ko lura da ke ko domin madda ta kafin ta'un ba'un ka ta ba ya rubuta kenan akwai abin da aka rubuta in ba dan akwai abin da aka rubuta ba da ba a kira shi da ba a ce ya rubuta ba daga sunan littafin kitabul arba'in fi mabanin islam wa qawaid al ahkam wannan shine littafi na al-imam an-nawawi asali ma wannan littafin yana cikin manya-manyan littattafai na al-imam da ya rubuta za mu gani magana wai al-imam da ya rubuta ubangiji subhanahu wata'ala ya albarkaci wannan littafi yana cikin nagartattun littafin mawallafin wannan littafi tun a zamanin mai littafi din Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa tun a zamanin mawallafin littafi din Allah ta'ala ya sanya ma littafin karbuwa gabas da yamma kudu da arewa na duniya littafin nan ya shiga da wuya ka samu gidan wani mutum musulmi babu littafin arba'un hadisi ko dai da bugun masharika ko da bugun magariba bugun dutse kuna ce yana da kyau ko dai da bugun dutse ko da bugun shartiya za dai ka samu wannan littafin a cikin gidan kaga Allah ta'ala ya sanya ma littafin kaduwa Allah ta'ala ya sanya ma littafin albarka shi littafi din a matakaiya ya huce mataki guda uku yana da kyau ka san takaitaccen tarihin littafin ya huce matakaiya ta ilimi guda uku mataki na farko shine gogaggen malamin hadisi in dai ana maganar ilimin hadisi to ana magana ibnu salah ana maganar ibnu salah ibnu salah yake cewa zai yi zama domin karantar da hadisai hadisan da suka kunshi musulunci baki daya hadisai da suka kunshi musulunci baki daya wana ce na da ce ko zai karantar da wannan hadisai sai ya ajiye majalisi akan wannan ya kawo hadisai goma sha shida waɗannan hadisai goma sha shida su ne abinda galibin abinda musulunci ya kusa inda mutum ya haddace waɗannan sha shida to ya haddace kaso mafi tsoka a hadisan musulunci sauran hadisan shidima suke ma wannan hadisai goma sha shida kuna jina da kyau da ya kammala wannan hadisai goma sha shida sai al'imamun nawawi ya zo da alimamin nawawi ya zo sai ya ƙara hadisai ashirin da shida a kan wannan goma sha shida sun zama nau ke eh sun zama arba'in da biyu sun zama arba'in da biyu to kun ga inda al'imamin nawawi ya haɗa wannan littafin kenan ga hadisai goma sha shida na ibn salah sai kuma ya kawo ya ƙara waɗansu hadisai ma'ana ba fa da kanshi ba a'a a sauran littattafai na musulunci sai ya ga akwai hadisai goma sha shida idan aka haɗa su da waɗancan akwai hadisai ashirin da shida da idan aka haɗa su da waɗancan hadisai goma sha shida to wanda ya laƙantu waɗannan hadisai arba'in da biyu ya laƙanci musulunci ke da ya laƙanci musulunci da ɗaya saboda haka sai ya wallafa su a littafi guda ya sanya ma littafin suna kitabin arba'in fi mabani islam wa da na ahkam yanzu kun ga littafin ya kai mataki na nawa na biyu matakin farko hadisai goma sha goma sha shida a lokacin ba a haɗa su sun zama littafi babban malami ne da duniyar ilimin hadisi safan zai ne ibn salah da imamu nawawi ya zo sai ya tara waɗannan hadisai sha shida sai ya haɗa su da waɗansu ashirin da shida sai ya ware su a littafi ya sanya ma littafin suna kitabun arba'in fi mabanin islam a kawai da ahkam ku lura da kyau hadisai arba'in da biyu kuma aka kira da sunan arba'in saboda akwai ire-iren waɗannan lissafi ɗin saboda biyun tana kusa da arba'in kuma arba'in ta ce babban lamba saboda aka ce goma ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in tamanin tasa'in ɗari to idan iren iren wannan galibin abin da ya kare ba a cika lissafawa da shi ba saboda haka ɗaya biyu sai a ce arba'in wani lokacin kuma sai ga da takwas da tara sai a cike ta ina fatan kun fahimci wannan da ke to kun ga inda wannan littafi ya kai mataki na biyu ke da daga hadisai goma sha shida sai zo aka hada su da hadisai ashirin da shida suka bamu hadisai arba'in da biyu sai ibnu rajab alhambali ibnu rajab alhambali da ya kallaci hadisai arba'in da biyun nan sai ga na farko gaba ɗayan su babu hadisin kasuwanci babu hadisin kasuwanci me halas me haram a kasuwanci waɗanda nau'in kasuwanci ne shi a zatinsa yake haramun wanne ne kuma yake halas wanda yake kasuwanci kuma rayuwa ce ta al'umma ba kulwar da kyau sai ya duba gaba ɗaya a hadisai arba'in da biyun nan babu gado shi ko gado rabin ilimi ne gaba ɗaya kun gane magana ta da kyau ko a hadisai gaba ɗayan nan babu kaza babu kaza babu hadisin da ya tattara kiwon lafiya lafiya ta ɗan adam ya za a iya samu lafiya ya kasance cikin ƙoshin lafiya na fata kuma ya tuni da kyau sai ya ƙara hadisai takwas sai ya ƙara hadisai takwas da ya ƙara hadisai takwas akan arba'in da biyu sun zama hamsin sun zama hamsin to ana buga wannan littafi na arba'un hadith ana buga shi da hadisai arba'in da biyu idan aka buga kana da littafi mai hadisai arba'in da biyu kenan kana da wanda ya hada da na ibn salah da kuma na imamun nawawi idan kana da mai hadisai hamsin kana ka hada da ƙari na ibn salah wane ne ke hannunmu mai hamsin ne ulwar da ke ko mai guda hamsin ne mai guda hamsin ne shine kitabul arba'in في مبادئ الإسلام وقواعد الأحكام مع زيادة ابن رجب تعالى قارن ابن رجب قارن ابن رجب شيني guda takwas ɗin nan to waɗannan hadisai hamsin da izinin Allah maɗaukin الله da izinin Allah duk wanda ya laƙance su ya gane su na farko za su amfani shi a karan kansa sannan na biyu kuma za su amfane shi a hukunce hukunci da masail na ilimi masu tarihi. shi yasa daga tun lokacin rayuwar mawallafin littafin nan aka dukufa da karantar da littafin ɗaya nan, da sharhin littafin biyu kenan da haddatar da littafin uku kenan shi karan kansa mai littafi din al'imamun nawawi ya yi sharhinsa shi ne farkon wanda ya sharhin littafin shi ne farkon wanda ya sharhin wannan littafi ɗaya nan, bayan shi malamai idan na ce malamai ina nufin malaman da duniya ta aminta da iliminsu ba wai malamai da ɗalibansu suka sanya musu suke kiransu da suna malama. a'a malamai shahararrun malamai fitattun malamai da ƙafarsu ta ta yi zurfi a ilimi sun yi shashin wannan littafi Kamar da karantar shi alimamu na wurin da ya wallafa littafin da kuma da hannunsa ya shashin littafi ibn rajab da ya ƙara hadisai takwas suka zama hamsin sai ya haɗa su gaba ɗaya sharhin su suka zama jami'ul ulum wal hikam suka zama jami'ul ulum wal hikam bi kenan hakan nan fitaccen malami wanda ya rasu a shekara ta 1420 Muhammad ibn Salim Usaimi yana da sharhin wannan littafi ɗaiɗai malami da ya fice a ilimi da baka sharhin wannan littafi hakan nan karantarwa an karantar da wannan littafi an fassara shi zuwa hausa an fassara shi zuwa turanci an fassara shi zuwa yarurruka daban-daban an karanta da shi a gidan rediyo an karanta da shi a gidan talabijin an sanya shi ya zama mukarrar a makarantun Sunday school a kasar nan wanda duk zai nuna maka matsayinsa kusan za ga galibin ma islamic studies da ake yi da wuya daga an fita wannan arba'un hadis din nawawi collection ko nawawi hadith ko nawawi da ake kiran da turanci a islamic stories dai ba a fita wannan na farko dai a mataki na secondary school ba a fita wannan hatta in ka je abin da ya shafi theory ko diploma duk ba a fita za ga dai duk in dai aka je aka dawo kan waɗannan wannan littafin da ke gaban mu akan shi ake fita, da zo yana masa Allah ta'ala ya sanya ma wannan littafi albarka hakan nan karantarwa fitattun malamai sun karantar da shi shek Ja'far Mahmud Adam rahmatullahi ta'ala alaihi ya karantar da wannan littafi Malam waka Mahmud Gumi ya fassara wannan littafin zuwa Hausa so an yi wa wannan littafin arwamin hadisi hidima saboda saboda matsayin da abin da ya kusa shi yasa ga ake bukata in so samu ne tun daga wannan darasi na farko kai maza ka fara haddace hadisan da ke ciki ya zama na ka tana gabanmu kuna ji da ke ko lokacin da muke hadisi na ɗaya ko na biyu kai ka kai hadisi na goma ko na sha ɗaya ina fata mun fahimci wannan da ke ko kuma insha Allah ta'ala za mu kokari mu ga wannan din ya tabbata saboda littafi ne shahararren littafi kusan kowanne mu ya san arba'un hadisi kuma alhamdulillah iya karanta sai ne kokari mu ga daidai ya zauna a bakin mu mun karanta wannan littafi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan arba'un hadisi wanda ya karanta da mu shine babban malami ne a jami'ar musulunci ta Madina yana ga cikin professor na malaman aqida shine a Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili a Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili kuma yana karantarwa ne bayan sallar isha bayan sallar isha yake karantarwa su wannan littafi Allah ta'ala ya ne karbuwa ya sanya mishi albarka sai abu na biyu mawallafin littafin mawallafin littafin shine al-imamu an-nawawi al-imamu an-nawawi haka ake kira shi amma asalin sunansa da nasabarsa shine al-imam huwa al-hafiz az-zahid أحد الأعلام شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا النووي بحف الألف ويجوز إثباتها الدمشقي يحيى ابن شرف ابن مرضي ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ibn hizam al-faqih shi wannan mawallafin littafi din huwa al-hafiz shine fitaccen malamin hadisi nagartaccen malamin hadisi shine al-hafiz ɗaya kenan ɗaya daga cikin kambin shi matsayin shi a ilimi al-hafiz kuma waɗannan lafuza ne na shari'a lafuza na shari'a ɗaliban ilimi ba sa gaggawa sanya ma ba a amfani da su ɗalibin ilimi baya sanya ma wani su ko a sanya mun su su a ce ai wani wani hafiz ne ko wani imam ne ko dole da ce ko ko wani shekul islam ne ko wani mufti ne duk waɗannan lafuzan ne na shari'a ba a amfani da su ba a amfani da su abin da zai nuna maka ka je jami'a ka je ka kira undergraduate ka ce da shi doctor ka je zai amsa maka ka kira shi a gaban malamin shi dakta ko a gaban HOD ka ce mai dakta wani ka ji idan idan idan yawunsa zai sille maka ya amsa maka so alfazu na shari'a ba amfani da su sai ga waɗanda suka cancanta sai ga waɗanda suke cancanta alhamis lafazi ne na shari'a azzahi ahadul a'lam ɗaya ne daga cikin fitattun malaman duniya da musulunci shaykhul islam ana ya kai matsayi da ake kiran shaykhul islam muhiddin wannan abin da ya shafi abin da ya shafi kambun shi nan alhazi azzahid ahadul alam shekul islam muhiddin sai alkunya abu zakariya ana mai alkunya da abu zakariya sunan garinsu nawa nunun wawun ya'a shine nawa sai a ce nawawi nawawi mutumin garin nawa minawi mutumin garin mina kanawi mutumin birnin kano bidawi mutumin bidda kulwar da ke ko shine nawawi mutumin nawa nawa kullu ba wai nawa ka ba sunan garin su nawa ina fata mun fahimci wannan da kyau a dimashqi mutumin dimashq idan aka ce dimashq shine damascus babban birnin kasar syria a yau babban birnin kasar syria a yau to an ce da shi a dimashki ne domin garinsu yana ƙarƙashin dimashki a ce alminawi a nigeria mutumin mina mutumin nigeria akwai cin gaba a ciki shi ɗan nigeria ne a nigeria a ina a mina ana ba kan kuma ya da ke ko to a nan kana dama ka ce annawawi ko ka ce annawawi isa ce bi hasfil alfi ana share alfun a ce annawawi wai yajuzu isbatuha ya halatta kuma ka tabbatar da alfun ka ce annawawi ya halatta ka ce annawawi ya halatta ka ce annawawi a dimashki mutumin dimashki sunan asalin sunan yahya shine asalin sunansa duk wanda kambinsa ne na ilimi amma asalin sunan asalin sunan sunan shi yahya sunan mahaifinsa sharaf sunan kakansa murri sunan kakanshi na biyu hasan sunan kakansa na uku hussein sunan kakansa na hudu muhammad sunan kakansa na biyar juma'a sunan kakansa na hida shiza alfaƙi shi imamun nauyin nan nagartaccen malami da kulura da kyau a nan sai mu tantance sunan shi yahya asalin sunansa yahya kambinsa na ilimi ba wani ana ce da shi dakta ba wani kuma a lauya masu sunan shi san san san ya kai matsayi na san ko ba ka yi ba to shi wannan a ilimi alhafiz al ahadul a'lam shekul islam muhiddin ana kiran shi da muhiddin duk da bai cika san sunan a kira shi da muhiddin ba domin akwai nau'i na tsarkakewa ta bangaren haihuwarsa da tasowarsa an haife shi ne a garin nawa kamar yadda muka ambata nawa nunun wawun ya'un ya'ul makasura ana kiransa ya'ul makasura domin ba ta da ya'ya biyu kulura ba ta da ya'ya biyu in tana da ya'ya biyu sai a kira ta da ya'ul in ba ta da ya'ya biyu sai a ce ta ya'ul makasura ma'ana ya'a ake ya'ul ne kamara ya'a a watan muharram a shekara ta 631 a watan muharram a shekara ta 631 aka haife shi ya karanta qur'ani a garinsu ma'ana ya yi karatun gida a garinsu na nawa a ya fara karatun alqur'ani da girma kuma a nan ya kammala karatun alqur'aninsa a matakin farko na gida karatun gida lokacin da ya kammala karatun alkur'ani a gida da kuma karatun littattafai na gida sai shekarunsa suka ta sama balaga irin shekara goma sha ɗin da ya kai shekara goma sha tara sai baban shi ya shigar da shi babban birni shi ne ya taso ya ɗauko shi daga nawa ya kawo shi babban birni domin kuma kasan babban birni ya fi tara malamai domin galibin babban birni yana tara malaman da ke kewaye da shi ne in malami ya suka ya ba su ya barin kasa to in ya shigo birni sai kuma gama ya zama ya zama ɗalibi a waɗansu wurare na karatu to galibi galibi birane suna tara malamai to da sai baban shi ya shigo da shi birnin dimash kuma a birnin dimash a lokacin babban birni ne domin birnin dimash ya taɓa zama herkwatan musulunci ta duniya baki daya to ga ya tara manya-manyan malamai da ya shigo da shi wannan gari sai ya zauna a makarantar arrawahiyya makarantar rawahiya babansa ya tashi da ya sa shi a wannan makaranta ya ɗauki tsawon shekara biyu bai kwanta ba ciwa shekara biyu ba bai kwanta wani ya kwanta ya ci ba sai dai ko bacci da ya yi a zaune ko a tsaye a ina ya ga ai bai kai ta bacci ba domin walaisa akwai hajjati man na na'iman walakin a kuma manya bitu ala wajen ai duk wanda ga yana da bukata bai bacci wale su akul hajati man ba ta na'ima ba za ka zama wanda yake da bukata ya bacci ba za ga yara ya dare ko kiyamu laili da addu'a ko kuma karatu da nazari to shekara biyu wajen shekara biyu imamu nauyi bai kwanta bacci ba in ga bai bacci sai dai yayi a zaune ko yayi a tsaye ko akan bishiya ko ya wasu wurare misali Wana ji da ke daga ƙarshe imamu nawa ya saki da ciwo baccin ya rabu da shi kwata-kwata ba bacci a da kuwa shi birnin dimashi watanni hudu haka ya haddace littafi hudu da rabi ya haddace littafi a tambi littafin a tambi babban littafi ne a mazhabinsu na shafiya gaba ɗaya littafin ya haddace kamar a ce a wata hudu da rabi ya haddace risala a wata hudu da rabi a ce a yau ya haddace risala ne amma a tambihi yana gaban a risala a tambihi ba yana gaban littafin risala da ake da shi a fikin malikiya a mazhabin malikiya to shi a tambihi yana gaban shi to a matakin farko ya haddace shi ya haddace shi a wata hudu da kuriya a kowace rana yana ɗaukar darasi goma sha biyu a kowace rana imamun nawa yana ɗaukar darasi goma sha biyu a wurin malami wani darasin za a yi sharhin lissafi wani darasin za a gyara mai haddace ya haddace ne duk cikin darasi ya haddace arba wani hadisi yana son zai dinga kawo maka hadisi goma goma kullum kaga duk kwana biyar zai kawo abin da yake so shine ka gyara mishi kurakuran da ke ciki wani sai ya kira tashihan sai ya kira akwai kuma sharhan yana buƙatar amin sharhi to a kullum yana ɗaukan darasi goma sha biyu a rana wannan a gaban malam ko dai a mai sharhin littafi ko kuma a gyara mishi abin da ya haddace ko a gyara mishi karatu ko kuma a'a zai buɗe littafin ne yana karantawa ana saurarawa inda ya kuskure sai a gyara mishi wannan jira duk wannan sunan sa darasi to darasi goma sha biyu yake ɗauka a kullum yanzu a makarantar darasi nawa ake bayarwa bakwai ko takwas sukan ga goma secondary school tara ko darasi goma sha biyu ke ɗauka a kullum faɗa min wanda ke ɗaukar darasi goma sha biyu a gaban malam ya dawo kuma iya nazarin su faɗa min yaushe zai bacci lura da wannan imamun nawawi ya kasance yana da malamai masu tarin yawa kaɗan daga cikin su akwai a shekh abul khalid annabulusi ɗaya kenan akwai a shekh abu ishaq al biyu kenan akwai a sheikh al-qadi abul fatih uku akwai a shek ishaq al hudu akwai a shek shamsuddin abdurrahman bin nuh biyar kenan akwai a shek izuddin umar bin as'ad Alirbali shida kaɗan daga cikin malaman su kenan sai wa qara alabin malik kitabin min tasanifi ya karanta a gaba ibn malik shi ibn malik shine imamun nahwi a yanzu abinda nake da nufi imamun nahwi littafinsa kusan shine salafus ɗin duniya a karatun shi shine littafin alfiya ta ibn malik shi ibn malik fitaccen malamin hau yana da littafi da ya wallafa akan nahawu mai suna alkafiyatu shafiya baiti da dubu uku ce da wani abu da ya ga kafala ta shiga ɗalibai haka sai ya dawo da dubu ɗaya da biyu ya ɗan rage ya ɗan tantakan kaɗai ya dawo da shi baiti dubu biyu abin nan dubu ɗaya da biyu ya rasu a shekara ta ɗari shida da wani abu ya rasu a shekara ta ɗari shida da wani abu kenan inda a yau ne wannan baiti dubu da biyu zai rage shi ya dawo auki nan. to shi imamun nawawi ya karanta ya karanta wasu littattafai na ibnu malik a gaban ibnu malik ne ya karanta wasu wallafa da imamu ibn malik ya yi ibn malik malami ne na hau sosai da sosai nagartaccen malami ne na hau to imamun nawawi ya karanta na hau a gaban shi ɗaya kenan sannan na hau ma daga cikin wallafar da shi malamin ne ka san malami ya wallafa littafi kuma ya biya maka idan ya kai matsayi ne ya wallafa littafin ya wallafa littafin ya biya maka to ina jin yanzu in ban da shi wa zai ka fahimtar littafin to ire-iren waɗannan abubuwa imam nawa ka ɗanke kenan daga cikin malamansa to kuma wanda ita ce miza ta ilimi a tambaye ka ka faɗi malamanka duk wanda ba zai iya faɗan malaman shi ba ba a sanya cikin malamai kuna shi da kyau zan maimaita duk wanda ba zai iya faɗan malamansa ba mana yake shi duk garin nan ba shi da shi ba ba shi da malami shi ba karatun shi saukowa ya shiga zuciyar shi ko kuma daman kakan shi ya ce mashi zai dawo nan gaba to haka yanzu kuma ya fara zama shafa labarin shi ne ke so ba wai matsayi ba ne mutum ya ce ai shi ba shi da malami misali ka ɗauko jakarka a guje kana son za ka tafiya da sassafe kana zuwa garejin mota sai ka samu wani gareji wani direba yana can shi ko wanda ya koya ne mota shi kawai ji e ya iya tuki duk saurin ka za ka shiga mota shi a tambaya ne duk saurin ka na ka shiga ya motsa shi ba za ka shiga ba ka kai wani mara lafiya a asibiti hajaran majara sai ga wani ya zare sirinji ya ce shi ba wanda ya koya mashi allura wallahi ya je ya sai littafan da ake koyarwa ne gaba ɗaya ya karanta su saboda ka ya gane za ka mika mashi mara lafiyan kai tsira mai allura kun shiru to amma ya za a yi mutum ya shigo cikin mutane ya ce ba shi da malami kuma a dinga sauraron shi a ilimi ya yi wannan a hankalce ya yi ya faɗi cewar ba shi da malami ai ya hutar da ke ya hutar da kai ba za ka saurare shi ba ta yaya za ka saurare shi ta ba shi da malami duk wanda bai da malami shi ɗan ne malamin sa Allah ta'ala ya Imamu Nauyi rahimahullah ya shagaltu sosai da sosai da wallafa domin malamai sun tabbatar da ya cancanta ya wallafa ya shagaltu da wallafa sosai da sosai da ya wallafa shagalta da wallafa littafi wannan su shirin musulmi da yawa sauran al'ummar musulmi wa'azi da nasiha da faɗakarwa yake kenan da ma yi wa shugabanni nasiha da faɗakarwa da ƙara sannan ya ɗora ma kansa kula da yi ma kansa hisabi yakan bi kansa shi a karan kansa daki daki filla filla ya ga cewar daidai gwargwado a yau din nan a ina da ina ne ya samu zamewar kafa domin a gobe ya guje ma haka domin a gobe ya guje ma haka da malamai sun tabbatar cewar imamun Na'uyi malamin hadisi imamun Na'uyi malamin hadisi ya sa hadisi sosai daga cikin littattafansa na ilimin hadisi akwai wanda ake karantarwa a bangaren ilimin hadisi a jami'ar musulunci ta madina wasan ya ya kai ko daga cikin wallafar da ya daga cikin wallafar da yi a ilimin hadisi akwai littafin da ake karantarwa a jami'ar musulunci a bangaren ilimin hadisi to idan mutum ya kai matsayin ya wallafa idan ya wallafa lalla ilalla za ka fahimci wallafa tana da ƙarfi sosai da mutum sa malamin hadisi ne ya san hadisai ingantattu da wanda ba su inganta ba ya san fannoni na hadisi sosai da sosai ya san ilmin fikihu sosai da sosai yana da zirfi yana da fada a ja ilmin fikihu shi imamun nawawi a ilmin fikihu yana da faɗa a ji musamman a mazhabar su ta shafi'iyya yana da faɗa a ji gogagge ne a kan wannan bangare Allah ta'ala jikin shi da ya san maganganun sahabbai ya lakanci maganganun tabi'ai ya san masail da aka yi a kansu ya san malamai da aka masail da aka yi itifaki a kansu masail na ilimi da malamai suka yi itifaki a kansu ya sani masail na ilimi da malamai suka ƙara ma juna a kansu ya sani a duk wannan yana bin matsayi shine na malamai magabata imam nawawi bai wasa da lokacinsa ba ya ba lokacin shi matuƙar muhimmanci sosai da sosai ya kasance a yi ne awa ashirin da hudu sau ɗaya ke cin abinci wa kana la ya'kulu fil yawmi wa layla illa akalatin ba'da asha ya kasance a awa dare da rana sau ɗaya ke cin abinci bayan sallar isha shikenan kuma sai Allah ya kai mu ka san yawanci a yana sa bacci so ɗaya ke cin abinci kuma abincin da yake ci so ɗaya bayan sallar isha yake ci abinci sannan kuma cin shan abin sha sai lokacin sahur wala walam ya tazawwaj imamun nawawi bai aure ba har ya koma da Allah imamun nawawi bai yi aure ba har ya koma da Allah hmm? kullum ne ku har ya koma ga Allah imamun nawawi Allah ta'ala ji kan gafara ya rasu a garinsu me sunan garinsu nawa shi din ne nawa mutumin nawa kenan kulwar da ke ko akwai wani mutumin siriya mun haɗu da shi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganni da arba wani hadisi ina karantawa sai ya ce ai wannan garin na nawa shi mutum mutumin nawa ne shi alhaji kenan ya san garin yayi kaza yayi kaza so birnin Damascus damascus guri ne na ilimi sosai da su maza turawan yamma sun ta sama wurin sun sami zuka ba da yaƙi da kaza sai sun ɗaiɗaita wurin saboda wurin ya rika musulunci sosai da su nagartattun malamai na musulunci ne suka tashi a wurin allah ta'ala ya kansu da kafara da amshe su imamu nawawi ya rasu a shekara ta 67 bai a garin su nawa a watan rata an haife shi watan muharram ya rasu a watan rata an haife shi a shekara ta 600 da talatin da ɗaya ya rasu shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai shekarunsa nawa kenan shekarunsa arba'in da shida gaba ɗaya shekarunsa da yi a duniyar arba'in da shida shekarun da nawa yanzu an a arba'in da shida a waɗannan shekaru arba'in da shida kaɗan daga cikin littattafan da ya wallafa akwai rawdatul talibi ɗaya ke akwai alminhaju ala sharhi sahih muslim alminhaju ala sharhi sahih muslim wannan sharhin da ima sahih muslim shi imam nawawi yana da cikin mafi kyawun sharhin sahih muslim kuma yadda kusan fatawul bari yana da cikin nagartattun sharhin na sahih bukhari to haka nan haka yake abin nan alminhaj yana cikin nagartattun sharhin na sahih muslim bi kenan ko akwai al-majmu' sharhul muhazzab al-matmu'u sunan littafin kenan yayi wa wani littafi ne al-muhazzab yana cikin tsakiyar babi na hakamun riba Allah ta'ala ya kafi kwanansa kenan bai kammala littafin ba imamun nawawi kammala littafin mai suna al-mutmu sharh yanzu mun samu guda uku kenan na hudu akwai kitabul azkar akwai uwa wannan littafin na al imamun nawawi ya tara zikiri nagartaccen zikiri tabbataccen zikiri zikiri daga gidan annabta ya tara ruwayoyi na zikiri masu tarihi. don kana a wasu hadisan akwai maganganu a kansu amma dai ka samu littafi a nan kusa da ya tara maka bayani ka abin da ya shafi zikiri to da wuya wana shi kuma ana samun shi a shi wannan kitabul al na imam nawawi ana samun shi a kasuwa gudu girman shi zai zama kamar bulugul Mara, ko ya ƙara bulugul Mara, ko bulugul maram ya ƙara shi gwargwadon bugu da aka mishi to littafin yana da matukar kyau a tsayinkan ɗalibin ilimi bayan shirin muslim da kake da shi a babu Afkar yana da matukar muhimmanci ka sami al na imam nawawi za ka samu zikiri daga gidan annabta insha akwai kitabu riyadu salihin kitabu riyadu salihin لتابع رياض الصالحين إمام النووي من نووي كنا أرادة الطالبين هي كنا المنهاج على شر الشيء مسلم هي كنا المجموع شر المعذب أو كنا كتاب الأذكار هو كنا كتاب رياض الصالحين هي كنا كتاب الإيضاح في المناسك شرع شو أنا كأبن شافوك تشوفوا شيء كهج شرع كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام ونكنا wannan da muke magana mun sami bakwai wal khulasatu fil hadith akwai al khulasa fil hadith bakwai kenan takwas kitabul irshadi fi ilmi al hadith ta كتاب التقريب والتيسير في مختصر الإرشاد goma kenan kitabu tibyan fi adabi hamalat alquran sha da wa kitabul mubahamat dozin ɗaya kenan wa ghairu zalik da waɗansu littafan masu tarin yawa duk ya wallafa su a shekara 46 a shekara 46 waɗannan kaɗan ne daga cikin shekarun nan bai aure ba daga cikin shekarun nan gaba ɗaya ba ma ya bacci ya sake bacci bacci ya nemi baccin ya nemi shi ya nemi shi har daga baya ma bacci ya ga wannan ba abokin tafiya ba ne ya rabu da shi to kun ga yanzu mun san waye ne wannan littafin abu na gaba shine daga shekara ta ɗari shida da sittin da saba'in da bakwai da ya rasu zuwa yau dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara shekara mai kenan yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari shida da saba'in da bakwai nawa lissafi zai ba ku wannan ya ce 760 da biyu naka nawa ku samu 700 da wani abu kenan 700 da wani abu da rasuwarsa kenan yanzu karatuttukan da za su fito daga ciki ba wai mutum ne da ya wallafa littafin bara ko bara waccan ba yau ya rasu sama da shekara 700 yau ya rasu a ƙasa sama da shekara 700 mulwar tasiri na ilimin ke duba har yanzu ana karanta littafin yana samun lada ana karanta littafin yana samun lada waɗansu su buga littafin kuma su samu lada ya samu lada wasu karanta da littafin su samu lada ya samu lada Allah ta'ala ya ji kashe da zafara da kuma shi Allah ta'ala ya sanya aljanna su zama kuma abinci da izinin Allah ta'ala wani zai zama darasin mu ne kenan sai darasi mai zuwa sai mu tashi cikin littafin ga dangane. mun yi mukaddima guda uku mukaddima ta farko akan abin da ya shafi ilimi mukaddima ta biyu akan abin da ya shafi littafin da za mu karanta mukaddima ta uku akan abin da ya shafi tarihin ne littafi ɗin to sai mu nazarin su mu rike in Allah ta'ala ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi cikin littafin ɗungurungun da izinin Allah madaukakin sarki za mu dasa aya anan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk